Ayyukan manzanni Sura goma sha tara A lokacin da Apollos yake Koranti, Bulus ya zazzaga cikin ƙasar har ya kai Afisa, inda ya tarar da waɗansu almajirai, sai ya ce musu, Kun karbi Ruhu mai tsarki lokacin da kuka ba da gaskiya? Suka ce masa, Ba mu ma san akwai Ruhu mai tsarki ba. Sai ya ce, Zuwa cikin me aka yi muku baftisma? suka ce, Zuwa cikin baftisma ta Yohana ce, Bulus ya ce, Ai, Yohana ya yi baftisma domin a tuba ne, yana fadawa mutane su gaskanta da wanda zai zo bayansa, wato Yesu. Da suka ji haka, sai aka yi musu baftisma cikin sunan Ubangiji Yesu, da Bulus ya sa musu hannun albarka, Ruhu mai tsarki kuwa ya sauko musu, suka kuwa yi magana. da waɗansu harsuna suna anabci, su wajen mutum goma sha biyu ne duka, sai Bulus ya shiga majami'a yana wa'azi babu tsoro, ya kuma yi wata uku yana kawo musu dalilai yana rinjayar su a kan sha'anin mulkin Allah, amma waɗansunsu suka nuna taurin kai suka kisu gaskanta. har suka yi wa wannan hanyar Ubangiji bakar magana a gaban jama'a, domin haka Bulus ya rabu da su, ya tafi da masu bi, yana ta koyarwa kowace rana a makarantar Tiranus. Haka ya yi ta yi har shekara biyu, har duka masu zama a ƙasar Asiya suka ji kalmar Ubangiji, Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba duka. ta hannun Bulus kuma Allah ya yi waɗansu manyan ayyukan ban mamaki da ba a taba gani ba, yadda har ma idan aka ɗauki hankici nasa ko rigar da ta taɓa jikinsa aka kai wa waɗanda ba su da lafiya sai su warke, mugayen ruhohi kuma su rabu da su. Sai waɗansu Yahudawa masu yawo gari-gari. suna fitar da mugayen ruhohi, suka yi kokari su yi amfani da sunan Ubangiji Yesu a kan masu mugayen ruhohi suna cewa, Na umarce ku da sunan Yesu nan da Bulus yake wa'azinsa. A cikinsu akwai waɗansu ’ya'ya bakwai maza na wani babban firist na Yahudawa mai suna Sikeba, dukansu suna yin haka. Amma mugun ruhun ya amsa musu ya ce, Yesu dai na san shi, na kuma san Bulus, to, ku kuma ku wane ne? Sai mutumin nan mai mugun ruhu ya yi tsalle, ya hau musu, ya sha karfinsu, dukansu, har suka fita daga gidan a guje tsirara da jikinsu duk rauni, da dukan masu zama a Afisa, Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba suka ji labarin wannan abin da ya faru, sai tsoro ya kama su, suka kuma ɗaukaka sunan Ubangiji Yesu. Da yawa kuma da suka ba da gaskiya, suka zo suna faɗin mugayen ayyukansu a fili. Mutane da yawa kuwa masu yin sihiri suka tattaro littattafansu suka kona su a gaban jama'a duka, da suka yi lissafin kuɗin littattafan, sai suka ga ya kai azurfa dubu hamsin. Ta haka kalmar Ubangiji ta kara bazuwa, ta kuma yi karfi sosai. Bayan waɗannan abubuwa, Bulus ya shirya a ransa cewa idan ya zazzaga ƙasar Makedoniya da ta Akaya, zai je Urshalima ya kuma ce, Bayan da na tafi can kuwa, dole ne in je in ga birnin Roma. bayan da ya aika da masu taimakonsa biyu, wato, Timoti da Erastus zuwa Makedoniya, shi kuwa ya ɗan tsaya a ƙasar Asiya. A lokacin nan aka yi wani babban tashin hankali game da wannan hanya. Wannan tashin hankali ya fara da wani makeri mai suna Dimitirus, wanda yake amfani da azurfa. yana kera siffar haikalin Artemis shi da ma'aikatarsa suna samun kuɗi ta wannan sana'arsu ba kaɗan ba, sai ya tara su da duk masu yin irin wannan aiki ya ce, Ku jama'a, kun sani fa sana'ar nan ne muke yin arziki, kuma kuna ji kuna gani, ba a nan Afisa kaɗai ba, kusan dukan ƙasar Asiya ma, Bulus ɗin nan yarin jayi mutane da yawa sosai. ya juye da su yana cewa allolin da aka yi da hannu ba alloli ba ne. To, akwai hasari fa, za a ɓata sunan aikinmu, banda haka ma, hada haikalin babban Aliya Artemis za a mai da shi banza, har kuma a raba Aliyar da darajarta, ita wanda dukan Asiya kai har ma duk duniya take bauta mata. Da suka ji haka, sai suka cika da fushi sosai, suka ɗaga murya gaba ɗaya suna cewa girma ya tabbata ga artemis ta afisawa sai garin duk ya rude jama'a suka ruga zuwa filin taro suka kama gaius da aristarchus mutanen makedoniya waɗanda suke abokan tafiyar bulus bulus ya so ya shiga taron nan amma masu bi suka hana shi waɗansu manyan hakimai na ƙasar asiya waɗanda suke abokansa su ma suka aika masa suka roke shi kada ya kuskura ya shiga wajen taron nan mutane da suka taru kuwa duk ma a rikice suke gama ba su san abin da ya sa suka taru ba waɗansu suna tada murya suna faɗin wannan abu waɗansu kuma suna faɗin wancan waɗansu yahudawa suka tura wani mai suna Alexander gaba, shi kuwa ya ɗaga hannu ya yi shiru domin ya yi musu bayani. Amma da suka gane cewa shi ba Yahude ne, suka ɗaga murya gaba ɗaya suna cewa, Girma ya tabbata ga Artemis ta Afisawa. Sun yi haka har wajen awa biyu a ƙarshe da marubucin garin ya sa suka yi shiru. sai ya ce, Ku mutanen Afisa, ai, kowa ya san cewa birnin Afisa ne take kula da haikali mai girma Artemis da kuma dutse mai tsarkin nan da ya faɗo daga sama. To, tun da yake ba dama a yi musun waɗannan abubuwa, ai, ya kamata ku natsu, kada ku yi komai da raje. gashi kuwa mutanen nan da kuka kawo a nan, ba su yi sata a haikalin aliyarmu Artemis ba, ba su kuma yi mata maganar sabo ba. amma idan Demetrius da abokan sana'arsa suna da wata damuwa game da wani, ai, ga ɗakin shari'a a buɗe, ga kuma masu shari'a sai su kai kara. Amma idan akwai wani abu daban da kuke so ku sani, ai, sai a daidaita a majalisa. Hakika muna cikin hatsarin amsar kara a kan tawayen yau, tun da yake ba za mu iya ba da dalilin da ya sa wani tashin haikali ya faru ba. da ya faɗi haka sai ya sallami taron.